studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu Asuma Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna dauke da ƙarin bayani kan taron manema labarai da ministan kiwon lafiya ya kira a jiya. Ƙungiyar malaman makaranta Kwazin Nijar da Sinasef sun kira wani babban zaman taron su yau a nan Yamai. Wasu mutane sun yi zanga-zanga yau a garin Gaya. Shirin musamman na yau zai mai da hankali ne akan cutar sankarau. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, za mu fara wannan shiri da batun kiwon lahiya da labarin da gwamnati ta bada a jiya. An samu bullar annobar cutar sankarau a asibitoci guda uku na shiyar Yamai ta biyu, in ji ministan kiwon lafiya a wani taron manema labarai da ya kira a jiya. Ministan ya kara da cewa wasu asibitocin guda shida a Yamai da sauran wuraren kasa na cikin shirin kota kwana. Gadin minista Idi Ilyasu mai nasara da ƙarin bayani. Daga ranar 29 ga watan Maris, gidajen asibitoci uku ne na da'irar ta biyu da suka hada da asibitin Lazare, Fulan Kwara da kuma Bukoki sun kasance a cikin annoba ɗan sankarau. Waɗannan asibitocin uku an samu mutane 90 da suka kamu da wannan annobar, hudu daga cikinsu sun rasu. Kuma gidajen asibitoci shida ne a cikin Nijar suke zaman jiran kota kwana, kamar asibitin Yamaita mai ta uku da ta hudu asibitin kwalo kwanni junju da kuma asibitin tsibiri nau'in kwayoyin da aka auna mafi yawan su dai samfarin cutar nan ne da ake kira meningococci domin daƙile annobar za a ɗauki nauyin marasa lafiya kuma za a yi gangamin shaushawa a wuraren da annobar ta bulla za a yi shaushawa da ya shafi da ya shafi 'yan shekaru biyu zuwa 20 da haihuwa a jimilce sun tashi mutane dubu goma da ɗari biyu soit près de 10 200 personnes. Ministan kiwon lafiya Ilyasu Idi mai nasara kenan. ɗazu-ɗazu ne Firayim Minista Birji Rafini ya kai ziyara a kamfanin sarrafa magunguna na ONPPC a nan Yamai. Makasudin ziyarar shine sanin yanayin aiki na ma'aikatan wannan kamfani da kuma sanin adadin alluran yaƙi da cutar sankarau. Alhaji Mamon Isaka babban daraktan kamfanin ONPPC ya yi ƙarin bayani kamar haka. Kun euh, gani ku da kanku tare da mu muna da isassun magunguna kuma a cikin duka wuraren da ake ɗaukar nauyin marasa lafiya akwai isassun magungunan rigakafi. Kuma a nan cibiyar kun gani tare da fara minista mun ziyarci har zuwa ɗaki mai sanyi inda ya tabbatar da kansa akwai isassun magunguna da aka ajiye. Kuma gwamnati tana ci gaba da iya ƙoƙarinta na neman tallafi daga abokanin hulɗarta. A hali yanzu dai ana iya cewa an ciwo kan matsalar kuma wannan ziyarar tana ƙara bamu ƙarin gwiwa. Akwai ƙalubale amma idan hukumomi suna zuwa suna ƙara mana ƙwarin gwiwa ina gani abu ne da ana iya saka kyakkyawan zato da kuma samun kuzari a cikin aiki. Euh, Gamayyar ƙungiyar malaman makaranta na kwazi Nijar da Sinaseb ya kira wani babban zaman taro yau a nan Yamai domin fahimtar da magoya bayan su cikakkun dalilan wata koko da suke yi tare da nisanta kansu daga wata alakar da suke ce ana ɗora musu. Shabu Dambaji kusa a gungun kungiyar ko kuma kungiyoyin ya muna karin bayani. Matsayin mu shine an ɗauki alkawali ba a cika ba shine dalilan waɗannan razukan aiki mun musu bayani akan haka. Kuma akwai wani zance mai ƙarfi inda ma nan 'yan siyasa sun kawar saba inda suka gayin abubuwan da bai da tushe. Kungiyoyin sandika ba su taɓa cewa ba su yarda da ai bita sanin makama aiki. Mu mun ce mun yarda da ai haka nan amma dangance da abin dokoki sun ka kumsa abin da dole daga son shi. Nisi Marti mu mun gane cewa kamar cin huska ne mine cin huska a kire mu duk illahi ran malaman makaranta an sun kai shekara 25 30 a sa su cikin class kamar 'yan makarantar su a ce za a musu dikte ko a musu problem wannan bai dace ba abin da ya dace da shi mun ka yarda ne muna da ma'aikata kwararri waɗanda an kai horo da wannan aikin shine inspector su ne conseil pédagogique idan sun shiga cikin class sun san menene matsayin ko ne malamin makaranta malamin makaranta zai ba da darasi za a gani idan ya kware idan akwai wani nakaso za a bashi horo mun yarda haka duka wani dan siyasa mai wani shure-shure yana cewa mun ce kaza kasancen banza ne Shebu bashi kenan to kungiyoyin kotun Nijar da suna saboda sun ajiye takardar shiga yajin aiki na kwanaki uku daga ranar Laraba biyar ga watan Abril mai zuwa. Sojin Nijar sun kaddamar da wani shirin kakkaɓe masu ɗauke da makamai tun wasu kwanaki a Buso. Wata majiyar tsaro ta bayyana cewa da misalin karfe goma sha na ranar jiya jami'an tsaron sun yi artabu da mayakan kungiyar Boko Haram da ke shirin kai hari a garin Balatungur mai nisan kilomita kimanin goma daga Buso a jihar Difa. majiyar ta kara da cewa jami'an tsaro guda ya rasa ransa wasu goma sha ɗaya sun ji rauni uku daga cikinsu sun yi wato sun ji munanan raunuka majiyar ta kuma ce mayakan boko haram hudu ne suka rasa rayukansu wasu mutane sun gudanar da zanga-zanga yau da safe a garin gaya jama'an 'yan sanda sun yi amfani da wato hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa masu zanga-zangar jama'an 'yan sanda sun kama kuma kama wato da dama daga cikinsu wakilinmu na dosoro da hassan ya aiko mana rahoto a kai mutar muhammadu ya fasara Ɗaruruwan jama'a ne suka fito zanga-zanga a safe yau a bisa kan titunan birnin Gaya, a cewar wani da ya shaida lamarin. Wannan zanga-zangar ta samo asali ne domin nuna rashin cin daɗin su ta yadda jami'an kwastam suke gudanar da ayyukan su na bibiyar jama'a a tsakiyar birnin na Gaya, wani lokaci har zuwa cikin gidaje domin bincike masu sarandin man fetur da suka gudanar a ranar jiya. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin murƙushe masu tarzoma. umar Da yawa daga cikin masu zanga-zangar an tsare su, sannan kuma an shirge jami'an tsaro a zagayen ofishin 'yan sanda na gaya da ranar yau dai bayan da jami'an tsaro suka kai ɗoki. Al'amuran sun daidaita a gaya. Sannan kuma ana sa ran gwamnan jihar Musa Usman sai ziyarci inda abun ya faru a maraicen yau. A safiyar yau ce hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato beji a nan yamai ta kama Baba Alfa dan jarida a gidan rediyo da talabijin na Bonfire. a halin yanzu ba a san dalilan wannan kamu da aka yi masa ba za mu dawo kan batun a shirye-shiryenmu na gaba da sanyin safiyar yau ne jami'an tsaro da suka hada da guard national da jandarmomi da kuma 'yan sanda a agadas suka kaddamar da wani gagarumin shirin cafke mutane sun kama mutane sama da 500 mafi yawansu mata ne da kuma ƙananan yara da suka fito daga jihohin zandar da maradi domin neman aiki a agadas an kuma tsare su a barikin 'yan sanda na agadas in Daraktan hukumar 'yan sanda a agadar Sani Gwanda ya bayyana cewa wannan shiri ya shafi mata da maza da ke amfani da yaran da ba nasu ba domin su je da su a kasashen Algeria da kuma Libi. Da sanyin safiyar yau ce wata gobara ta barke a fadar sarkin tawa, sarki Alhaji Muhammadu Musa ya bayyana cewa wutar ta tashi ne lokacin sallar asuba a cewarsa matsalar wutar lantarki ce ta haddasa gobarar ba a samu hasarar rayuka ba amma an samu wato hasarar kayayyaki hukumar koko gargajiya za ta shirya kwamfala biyu a gobe juma'a 31 ga watan maris kwambular farko ita ce ta cin kofin shugaban kasa albarkacin zagayowar ranar da shugaba isufu ya fara mulki a wa'adi na biyu sai kuma kwambular cin kofin ali magatakarda sarkin yamma dan majalisar wakilai a najeriya yaya za a gudanar da waɗannan wasanni abuba ganda shugaban hukumar koko gargajiya ta nijar ya yi wa sumana amadu karin haske kowace jiha na kawo yan kokowa biyar su ne za su karo in sun karo sanu a dauko cikin su wanda bai taba faduwa ba takwas su ma za su yi kokowa don na jiha jiha su ne za su yi kufficin na shugaban kasa gorjo gorjo kufficin aliyu magatakarda akwai kokowa na concord mun kare kokowa na concord akwai ta iya senegal akwai tahiyan abisha na francophonie ina kira shugabanmu wasu tun lokacin da mun cire su suna ba da amma ba lokacin da muke so ba muna so tun yanzu a bamu abinda za mu sa 'yan mu su fara antrenema eh, don su samu condition parce que 'yan senegal su da sun san wata mai za a yi kokowa su wata hudu kenan suna antrenema studio kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Radio a kan lamba 92 gajeren zango. a tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. zango. A Tilbury tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Kamar yadda na bayyana a farkon wannan shiri, shirin mu na musamman na yau ya mai da hankali ne kan cutar sankarau. Menene cutar sankarau? Menene alamunta? Yaya take yaduwa kuma ya ake warkar da ita? Domin samun amsoshin dukkan waɗannan tambayoyi, Nafisa Adamu ta zanta da Dr. Haidara Haruna, shugaban karamar asibiti ta Magma. Ɗan sankaro waɗansu ƙwayoyin cuta ne da ke kama lakka wacce take kare kwakwalwa Wannan cutar tana farawa ne daga zazzafar masassara da zafin jiki har zuwa digiri arba'in da kuma ciwon kai da ma'amai. To a cikin nau'in cutar suna da yawa, amma wacce fi adabar jama'a har take zama annoba ita ce wacce ake kira meningococc. Ita ma meningococc ɗin iri-iri ce daban-daban, kamar annoba ce da ta take zuwa ta haddabi jama'a. Mafi yawan lokacin da ake samun bular annobar ya kasance lokacin hucewar sanyi a yayin da zafi yake shigowa gadan-gadan. Ana ɗaukar cutar ne daga cin abinci a fili da kuma miyau wanda mutum yana iya kamuwa daga waninsa da ke ɗauke da cutar. Kuma magance cutar abu ne mai matuƙar sauƙi inda akwai magunguna a cikin gidajen asibitoci da ake baiwa mai ɗauke da cutar zai sha na tsawon sati ɗaya. Inda da zarar mutum mutum ya gaggauta zuwa gidan likita za a kula da shi. ana abin da ya fi mahimmanci shine biya sau da kafa musamman ma a wannan lokaci saboda lokaci ne da ake samun bullar cutar wanda da zarar aka kula da cutar ba za ta yi kamari ba har ta zama annoba. Mai ɗauke da cutar idan ya gaggauta zuwa gidan likita ana bashi magunguna yana iya warkewa ga baki ɗaya. Sai dai inda matsalar take shine rashin kawo mara lafiya da sauri a gidan likita sai ciwo ya ciye-cinye ya yi kamari wanda ta nan ne ake iya samun matsala har ya kai a yi asarar rayuka. Don haka a wannan lokaci da ake samun bullar wannan annobar ina ja hankulan jama'a da zaran suka ga alamomin da muka bayyana to a yi ƙoƙarin zuwa gidan likita kai tsaye wanda da zaran marar lafiya ya zo da alamomin to muna aunawa mu ga wani irin nau'in cutar ne yake ɗauke da shi sannan kuma daga nan da zaran ya zamanto annoba sai a yi shaushawa rigakafi qui nous permettra de faire l'analyse et de savoir quel type de souche on a pour prévoir éventuellement donc en cas d'épidémie si ça s'impose faire la vaccination wato fasarar kalaman dr haidara kenan wanda da shi muka karshen labarin namu na yau zan bar da musa sun dauki da labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95 9.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Studio shirye-shiryen studio kalangu a maradi tare da rediyo garkuwa a kan lamba 107 gajeren zango studio kalangu